hi guys and welcome back to my channel so a wannan video insha zan nuna muku step by step yanda ake amfani da coin rice yadda za ka yi funding account ɗinka da yadda za ka shiga trade da yanda za ka yi amfani da signal group wanda akwai last video da muka yi akwai wani image da na nuna muku su a wanda suke tambaya na yada su yi amfani da wannan image so insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku yi komai da komai so amma kafin nan idan wannan shine zuwan ka farko na channel ɗin kar ka manta da subscribe ma channel nan kai like ma wannan sa sa'annan kai share din sa so kai tsaye yanzu gashi mun shigo cikin site din na CoinRise wanda ga wanda ba da site din ku duba a description na wannan bidiyon zan aje muku link wanda zaka danna kai sign up a cikin wannan site so kamar yadda kuke gani yanzu idan muka shigo so abu na farko zaka fara kamar yadda nake faɗa muku shine zaka yi recharge na account ɗinka so zaka danna bottom zaka danna recharge din nan so abu na farko kenan zaka saka kuɗi wanda na faɗa muku minimum na saka kuɗi 5 dollar ne so minimum na saka kuɗi 5 dollar ne so let's say zan saka 5 dollar so a wanda suke like tambaya na irin idan suka je fi a can site din da za saka so let's say yanzu dai dan saka 5 dollars so na saka so dan kwafi wannan wallet address din so sai ka duba network din wani network ne akwai tom blockchain akwai trx akwai ethereum so wannan kunga na t rc ne trc20 wato tron kenan so make sure ka tabbata so za ka je cikin a account dinka so bayan ka zo cikin babit dinka so za ka danna yadda aka saka withdraw din nan so babita i think ya fi sauki saboda a nan zaka iya p2p ka bada naira a baka dola so zaka zaɓi usdt kamar yadda kuke gani so after ka zaɓi usdt so a nan wajen zaka zo zaka paste wannan wallet address din daga kwafo kofo din so bayan ka kofo wannan wallet address din ga nan inda aka saka network so zaka ka zaɓi trc20 so make sure ka tabbata shi so and then anan wajen za ku ga network din trc20 yanzu idan za su tura mana kuɗi akwai charges so za su charge mu dala daya so let's say mu ce 5 dollar so a nan wajen kun ga akwai fee fee din shine dala daya so gashi na fee a nan wajen amount receipt so zan yi receiving yanzu ga amount din zan yi receiving zan yi receiving 5 dollar dina amma ya kasance dole akwai sauran kuɗi da aka bari yanzu for example idan ina son tura 5 dollar so p din da aka fara duba kun ga 1.3 ne so yanzu idan ina son tura 5 dollar a ciki so make sure za dole ya kasance a account ina din akwai 6.3 dollar a ciki wanda wannan 1.3 din shine charges din da za su mun ladan turawa so make sure sai ka duba wannan so kamar yadda kuke gani yanzu kun ga idan zan tura so dala biyar dina zai tafi don tura dala biyar shi kuma charges din da su dauka a sauran kudin da yake extra account na wanda za ga kamar akwai 20 dollar so za su dauka a ciki shine charges din da za su dauka za su tura mu 5 dollar dina so make sure sai ka duba wannan idan kuma 5 dollar ne chip account ɗinka kun ga ba zai yi ba kenan so that is wannan so make sure ka duba wannan before ka tura so after ka yi da charging account in in minute da daga kudin ka ya hau zaka dan jira shi saboda network so after kudin ka ya hau ka gama ka gama na account ka abu na farko zaka yi zaka dawo zaka zo nan bottom ɗin nan bottom da nake muku alama sannan zaka danna shi so after ka danna wannan bottom din kamar yadda kuke gani so za ku ga ya nuna maka na wannan so anan ake trade din so yanzu kai tsaye za mu fara amfani da signal group wanda kamar yadda na faɗa muku zan nuna muku yadda ake amfani da wannan image din da na saka muku shi din nan ma wanda na tura shi a cikin group dina kamar yadda kuke ganin sa so shi ma insha Allah zan nuna muku yadda ake amfani da shi yanzu bari mu fara zuwa mu amfani da signal group to yanzu idan muka shigo cikin signal group din so da wannan shine group din da ake sake signal time to time time to time ake sake signal so wannan za ku zo so idan aka sake signal za ka iya amfani da shi so amfanin signal like kamar yanzu an yi trade akan kala kaza ne sai ya ba da profit so sai ya ba ku signal akan a trade akan sa so yanzu idan ka zo za ku ga so a nan wajen idan muka zo can ƙasa so duk bayan i think minutes ne so yanzu ga sabon signal nan da a sake i think so yanzu za mu ɗan jira shi sai a sake signal ko kuma bari na koma ciki mu gani ok so yanzu idan muka da yanzu bari ruwan ok bari wannan minute din ya kare sai mu duba signal din gaba ko i think zai fi ko kuma mu dawo ok so kun ga yanzu ba wani sabon signal so za mu dan jira a sake sabon signal sai kuma mu zo mu yi amfani da shi ok so yanzu ga last trade da aka yi kun ga an saka akan an yi trade akan red kuma an yi loss so yanzu idan muka zama ma za ku gani gashi nan ok bari ya dan bude wannan so za mu ga kun ga last green ne ya wannan so yanzu bari mu sake jira dai dama signal kun sani normally aka yake inda a trade ne su a baka ko ta yi kyau ko kuma ba ta yi kyau ba bata amma dai in kana amfani da signal group din za ka na samun benefit sosai da sosai so yanzu bari mu dan jira a sake ba da signal din gaba tunda kun ga an sa ok yawa so kun ga gashi na an yi akan rate kuma an yi win so yanzu mun wara mu zo mu akan trade din mu akan rate so abinda kawai za ka yi yanzu za ka yi selected rate a nan wajen bayan ka yi selected rate a nan wajen sai a nan wajen za ka zo ka saka amount let's say yanzu bar na shiga da da na yi dala dala tara so dan na trade sai ka na trade so kun ga muka yi win za mu samu wajen 17 dollars so yanzu after mun danna yanzu gashi time na yana reading a sama 1 minute ne dama so yanzu za mu jira shi yanzu za mu jira time din ya gama sai mu ga profit nawa za mu samu ko kuma loss yanzu ga time din nan yana reading a 12 second wane wane yanzu dai still da ka jira shi har time din ya gama sai mu ga loss ko win muna fatan mai win so yanzu bar mu ga yau so kun ga time ya gama so da ka jira shi wow <laughs> kun gani so yanzu idan muka da za ku ga account na na fara da dala 139 ne kun ga yanzu ya da dala 100 da arba'in 48 so wannan shine da ake amfani da signal group din is very simple haka kawai is very simple so sai yanzu kuma yadda za ka yi amfani da wannan image din da na tura muku so shi kuma bari na nuna muku step by step shi ma yadda za ka yi aiki da shi wannan shi ma zai dan taimaka maka sosai so shi kuma kamar yadda kuke gani kamar yadda na muku bayani a wancan bidiyon shi kuma idan ka zo kansa za ga na farko aka ce idan red ya fito sai green sai red sai green next wanda zai fito red ne sai wannan kuma aka ce idan red ya zo a farko sai girin guda hudu so na gabansa red ne sai wannan kuma aka ce idan red ya zo a farko sai girin ya zo na ya zo guda biyu a jere sai wani red din su na gabansa green ne sai wannan idan red a green ya zo so biyar a jere su na gabansa ma green ne wannan kuma idan red ya zo so biyar a jere na gabansa red ne wannan kuma idan red ya zo a farko sai green ya zo so uku a jere su na gaban red ne so yanzu ya za a yi mai aiki da wannan so kai tsaye da ka dawo cikin site din shi ma still nuna muku step by step yadda za ka yi aiki da wannan so yanzu idan muka zo ok so yanzu bari dan gama wana so yanzu idan muka zo sai ka duba so yanzu ya ne kun ga nan ga girin a farko ko ga girin sai kuma red guda hudu ya zo so next me ne zo so ya ka dawo ka duba kun gani aka ce idan eh, a girin ya zo sai red ya zo guda hudu a jere ko gashi nan so za mu yi amfani da wannan kamar yanzu wannan ne mu ce red ya zo so so uku so hudu a jere so yanzu da next wanda zai zo na gaba wanda zai zo na gaba a wannan girin ne so yanzu zan iya ce don saka wannan dina akan girin wata amma ba na saka 1 dollar so kun gane ok so ma time ya kare but amma girin ne zai zo a yanzu a wannan yanzu girin ne zai zo kun ga red ya zo so hudu a jere green ya zo a farko so red ne yanzu zai zo a ƙarshe so make sure so yanzu bar mu jira shi dai mu ga wannan amma green ne sorry green ne dai zo oh so kun gani so wannan da ya zo so shi ma da aka iya sake zuwa ka duba sai nan aka ce green idan ya zo a red idan ya zo so biyar so kun ga wannan dama dama ko just na juya shi ne wancan so yanzu idan red ya zo sau biyar a jere na gaban sama red ne so yanzu ko kenan wannan sun da red ya zo sau biyar za mu iya ci na gaban sa red ne dai zo yanzu red ya zo sau biyar a jere za mu iya ci na gaban sa red ne dai zo but amma yanzu bar mu dan jira shi sai mu gani so yanzu before ma ok so kun ga babu daman shiga red ma babu damar shiga trade oh so kun ga almost duka dai mun faɗa abin mu bai tafi yadda ake so ba dai so almost dai gashi nan duka dai yadda muka faɗa abin bai tafi daidai ba so but amma dai haka ake amfani da wannan image na na tura muku zaka duba kamar yadda na faɗa muku ne zaka duba wanne ne ya zo guda kaza sai ka duba namban da zai zo a kansa su za ka iya saka trade ɗinka a kan wannan kala ok so yanzu bari mu sake duba signal group ɗin mu ga wani signal aka sake a sai mu sake yin trade a kansa so yanzu gashi an sake rate su gashi na an yi a kansa su shaf shaf da mu je saboda 1 minute ne so lokaci kafin ka je sai ga a mintunan sun cika so let's yanzu bari mu sake shiga trade so bari na saka 8 dollars a kan rate so da mu yi placing order din mu so yanzu shi ma bari mu jira shi and then idan ya gama sai mu ga profit nawa za mu samu i think 15 dollars ne ya na saka 8 dollars na shiga 3 da 8 dollars so yanzu ga time na yana reading so da ka jira time din ya gama sai mu ga profit na nawa muka samu so make sure kana amfani da signal group din kafin ka shiga trade so yanzu zamu gani zamu gani yes 15 dollars wow idan muka dawo kamar yadda kuke gani za ku ga yanzu ina da dala ɗari da biyar wanda kuma da $39 na, na fara bidiyon nan so za ku ga yanzu almost mun samu profit sosai da sosai so wannan shine da ake amfani da wannan site din yaka ake amfani da shi so make sure ka tabbata kana amfani da wannan signal group din make sure dan aje muku link na signal group din a description na wannan za ka iya nawa kai join so make sure kana amfani da shi so so sai last abu kuma shine da mutum zai na withdraw na kudin sa wato yadda zaka na cire wannan kuɗin ka domin da wanda suke tambaya na like shi so shi kuma nan batun ga yadda aka saka withdraw na so kamar yadda kuke gani so wannan bottom din idan ka shigo so a nan wannan da aka saka adadin amount da kake so kai withdraw let's say mu ce haka so after ka saka so a nan wannan da aka saka wallet address dinka wallet address dinka da ka je cikin exchanger dinka like bybit idan ka zo cikin bybit bari na nuna muku step by step idan ka zo cikin bybit shi kuma za ka danna deposit idan ka danna deposit da ka saka deposit crypto bayan ka saka sai ka zaɓi usdt kamar yadda kuke gani sai ka zaɓi trc20 so after ka yi selecting trc20 so sai kai copy gashi na yanzu ka copy wallet address ɗinka so after ka copy wallet address ɗinka idan ka dawo kawai za ka pasting wallet address ɗinka a nan wajen yawwa so kana pasting wallet address ɗinka kamar da kuke gani ko sai ka danna submit kana danna submit da su tura maka da wasu code a cikin gmail ɗinka so suna tura maka da wannan code ɗin kawai za ka saka za ka danna submit shikenan ka yi withdraw na ka za ka ɗan jira shi nan da minute za su yi approving za ga kuɗin ka ya sauka a cikin exchanger ɗinka baka da wani problem so guys idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan ku like ma wannan bidiyon sa'an nan ku share ɗinsa